wata abdulkarim in aka lura da halin da aka yi zaɓe wanda ya wuce shekara biyar da suka wuce kusan ana iya cewa iri ɗaya ne saboda busa hali iri ɗaya ne aka yi zaɓen sai dai a ce ma harkar ta ƙara cakulewa kenan zai yi wata al'ada ce wadda ƙasar mali ta ɗauka nan da 'yan shekaru da suka wuce cewa kawai ya kamata a yi zaɓe ya kasance an shirya ko ba a shirya ba To amma lura da halin da ake ciki a bangaren tsaro a kasar ta Mali ana iya cewa abu ne mai wuya a ce kowane ɗan ƙasa ya samu damar kaɗa ƙuri'arsa. Ba da inci na yin zaɓe a ƙasan Mali ga kowace al'umma ga kowane sashe na ƙasa a yau magana ba ta taso ba. Tunda halin da ƙasar take ciki ta ƙara rikicewa banda rikici wanda ke da kwai tsakanin gwamnatin Mali da 'yan tawaye abzinawa da kuma rikici tsakanin ah, masu ikirarin jihadi ai bayan shi ma wani rikici ya taso na tsakanin al'ummomi tsakanin su kabilu musamman abin da ya shahi dogon da kabila hilani kusan ita gijiyar malin ko da su kasashen ecowasin abin da suke so a a dai zaɓe wanda za a cewa an yi zaɓe ba dole ba ne sai kowa ya yi kafin wannan rana ta zaɓe an ji cewa 'yan adawa suna nuna fargabarsu game da yiwuwar tafka magudi wanda hakan zai baiwa shugaban ƙasa mai ci ibrahim bubakar kaita nasara kana jin cewa wannan zargin nasu akwai ƙanshin gaskiya a cikinsa na ɗaya dai sai in ce sun yi latti saboda sai da suka jira sati guda kafin a yi zaɓe suka yi wannan ikirari na biyu kuma gamuwar da suka yi da firayim minista shekarun jiya nan tana uh, ba da tunanin cewa watakila an dan samu maslaha wannan yana nufin cewa abu ne mai yiwuwa kenan a waye gari a fitar da sakamako na bangare na 'yan adawa ya yi watsi da sakamakon eh, tabbas ana samun wata matsala bisa amincewa ko rashin amincewa ga zaben amma abin da ya kamata a sani ita malin 'yan adawa da ita gwamnati da kasashen waje da ke zamna a ƙasa gomi duka abin da ke hannunsu ya wuce kashi arba'in ba na ƙasa To kimanin shekaru biyar da suka gabata Ibrahim Bubakar Kaita lokacin da yake yakin neman zaɓensa ya yi alkawarin tabbatar da Mali a matsayin ƙasa da ɗaya kulalliya mai jami'an tsaro da dai sauransu. Amma ana iya cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba bayan share shekaru biyu akan kargar mulki. Ai tabbatar da tsaro yana daga cikin alƙawalin da shi shugaba mai ci ya yi shekara biyar da ta wuce cewa zai haɗa kanun 'yan ƙasa zai tabbatar da tsaro zai tabbatar da an samu rundunar soji ta ƙasa mai ƙarfi kuma mai biyayya alƙawali na hudu shine yadda ya ce zai shirya zaɓe nagartacce wanda kowane ɓangare zai amince da shi daga cikin wannan alƙawla guda hudu da ya ɗauka shekara biyar babu wanda ya cika yau yau da za a waye gari a ce ba wanda ya nasara a zagayen farko kana jin cewa ibrahim bubakar kai ta zai samun goyon bayan wasu 'yan takara domin yin nasara a zagaye na biyu a zaben na ɗaya abin da yake da mahimmanci shine cewa yana da goyon bayan ƙasar faransa yana da goyon bayan sauran ƙasashe na g5 sahel ko na ecowas wannan shine ke da mahimmanci ah, ban tsammanin ƙuri'u wanda za a jefawa a runhunan zaɓe su za su tabbatar da ɗan takara wanda ya ci a mali shugaban mali yau mai ci ibeka shine wanda ya fi dacewa da su saboda tabbatar da siyasa su ta tsaro da wasu manuhohi na siyasa na ƙasashen ko kuma wani daga cikin 'yan takara wannan magana ita ce za ta tabbatar da wane ne zai ci ko wane ne bai ci ba to alkasim abdulrahman muna godiya sosai